a ci gaba da yaƙi da sare itacuwa da kuma kare itacuwan ajiyar arewa mai nisa. Gwamnan ya ziyarci yankin waza da ke sashin Logon da Shari, abin da ya bai ma gwamnar damar rufe wuraren ƙona itacen gawayi da ma itace dala-dala. Mr. Mijin Yawa Bakari ya ƙara da cewa. abin da yake faruwa a yankin waza abu ne wanda yake mai hatsarin gaske duban yadda mutane suke yi ma itace ɗiban karan mahaukaciya domin su ƙona su samu gawayi kuma waɗannan za ku duba a sashen suna ɗauki ma da wato tambarin kamar wannan abin in bai da daɗi kuma in aka lura za ku gama masu aikata wannan aika-aikan ba ma wai 'yan ƙasan kamaru ne kawai ba akwai masu hannu da shuni da suke zuwa daga ƙasashe da suke makwabtaka da kamaru kogin. A yayin wannan saukar mikiyar, Mr. mijinyawa Bakari ya gayyaci sarakunan gargajiya da 'yan kwamitin lura da su ƙara himma wajen yaƙar wannan lamarin inda ya mika kayan aikin da mai girma Paul Biya shugabar ƙasar Kamaru ya bayar. Eh, to saboda kuma wato waɗannan 'yan kwamitin luran su yi aikin su an da ya kamata akwai kuɗaɗe masu dumbun yawa da muka ba su da adduna da yan adam ne makasudin haifar da sare dazuzzuka ciki har da ƙona dazukan so da yawa kuma cutattuka da bishiyoyi ko ƙwaya ke haifarwa a cewar fawo kashi tamanin cikin kashi ɗari na biyo bayan dazuka da ake yankewa a saboda noma alhali kashi ishirin kuma domin gine-gine ko hanyoyi. sun Za mu iya kokari domin mu gayyaci wato masu hannu da shuni a game da tafiyar da wannan gandun daji mu fahimtar da su muhimmanci mu kuma wayar musu da kai mu nuna musu illar da sare waɗannan itacuwa za su iya haddasawa. Ganin haka ne yasa gwamnan yanke shawarar gurɓanar da mutane hamsin da ya cafke a gaban kuliya domin amsa laifukan da suka aikata Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan gandar cibiyar Adamawan Kamaru.